daban-daban haka muka tsinci kama daban-daban ashe akwai ranar gamu daban-daban daban-daban daban-daban haka muka tsinci kama daban-daban ashe akwai ranar gamu daban-daban bakaki karya gada bakaki kada dama ruwa kada dama ruwa kada dama ruwa bakaki karya gada bakaki karya gada bakaki karya gada amana ina neman ka. To ya aka yi ne kada? Shi kenan yanzu ba amana ganin na za a takure a babbage. Kai baka samu labari ba. Kanin naka tsalle yake yana wuce kansa. Haka ce. Abu sa'asta ce. Ya zai ringa zuwa wajenta. Ka faɗin garin daban-daban babu wanda bai sanni ni da ita ba wallahi. Kai ka sani, kai kanka ka san da ita ba. Allah kada. Kar ka manta fa. An sa kiɗa na yawon gidansu wannan. Dar na sani. To wallahi sai ga ni ga ka ga yaran sai na rama. To kenan Allah hada mu. Me gida? Wai kada kake kowa. Ka bar mu mutun ya shi mana. A takuye a takuye. Kai takuye. ka. Gatan uwarka takuye kula. na sa a kashe ka rabu da shi ya hakuri. Makaki kar ya gada. Wannan faɗan ba naku bane namu ne. Mara kunya ina jin ka. ga ranan nan an sa a yi kai shawo ya dai ka ɗau kayan wani dan uwarka ko mushe na yafi karfin ka za mu haɗa a gidan kiɗa to a haɗa mana na faɗa haka na ce sai ta haɗa mun gani abu da shi sai kai shawo za mu haɗa abun kiɗa to kuma ka faɗi Bunu. Bunu. Gani mai gida, sai ƙwallo kira kake Me ya faru? Kai, kulu yaran nan abin da suke ya dame ni. wai dan sun je birni sun dawo shikenan sun addabi garin nan inda suka shiga kiɗa kiɗa su samu nan kiɗa har cikin gida suka shigo ba nan gaskiya abun ya fara damuna gaskiya suna ina wai yanzu haka sun fita waje kenan Shazali Shazali. Munzali. Ka zo kai da munzali. Kin gansu. Sai mm, gansu. In suka ganni sai su rika tsara ni yaran nan. Sannan ku. To abin da nake so da abin na ya fai yawa. an fa kawo min karan ku an kawo kara kun lalata yaran garin nan yanzu yaro a garin nan sai dai kama raye-raye sanadiyan dawowanku daga birni abin da kuke haka fa ba na jin daɗi. Ai, kawai duk wannan da ake zuwa ana ce maka wai mun yi kaza mun yi kaza kawai duk hasada ce kawai ta sa ake ake zuwa ake maka wannan maganganun saboda an ga muna fantamawa kawai muna burgewa an ga cewa duk garin nan ba wasu gayin da suka kai mu saboda mu in dai gayu ne da rawa ga wanka haba ai duk garin nan sai dai a shafa mana fatiya shi yasa ake mana hasada saboda an ga ɗaukaka ta tun karo mu saboda haka wannan kawai ina so ka sa a ranka hasada ce kawai shi sa ake zuwa saboda an ga mu kai ne namu kai ne zaka iya zuwa ka hana mu ko ka wani abu saboda kada mu samu ɗaukakar da ake ganin za mu samu kawai wannan ba wani abu bane eh, ka daina biye musu ma ko ma an zo an ce ma kaza kaza kawai ka riƙa rabuwa kai mai gida su in nan yanzu wayewansu da 'ya'yan garin nan ba ɗaya bane ba su fa sun je birni dole akwai abubuwan da suka koyo wanda ba irin na 'ya'yan garin nan bane kuma ni ban gama me yaran nan suke ba duk da ka sa su a gaba kina goyon bayan su kenan to ai ni ba goyon bayan su nake ba kawai dai gaskiya nake faɗa ke kike ke kike ke jiyan nan fitan da kika yi daga gidan nan ina shigowa na zo na tarar da su suna tarere a tsakar gidan nan kin ga kina goyon bayan su kenan ko to rawa da waka wani abu ne a ciki mai gida rawa da waka kawai idan yara sun yi rawa sun yi waka sai a dinga kawo maka karan su kai kuma ka tasa su a gaba kai ta faman yi musu fada shikenan ku kuma abin da nake so da ku ku tsaya ku nutsu saboda kun ga ga ayyuka ni kaɗai nake zuwa gona ni nake wannan in je huɗa ba sai dai ku zo kawai ku ci abinci ku kwanta kawai ku rika raye ku a gari ko ba na so kana magana gonan nan in kai magana gonan nan ni sai in ji wani iri wallahi me gida kenan a birni ai ba su san wani tuwo tuwo kullum ba su shinkafa suka sani sai yan abinciccikan su su taliya da waye da waye yaushe za su dawo sun je birni su dawo kuma nan su ci gaba da cin tuwo ha ba me gida kai ma a gyara yawa yaya ai ke ma na riga na san dama ke kanki ai ke ki riga kin fahimta saboda ke ki riga kin san yadda yanda abubuwan suke tafiya. Ai ya mu ce ai. Haba. Tana da kokari. Je ka dauko mana rediyon nan munzali. Allah mu fita ko? Je ka dauko mana rediyon. Rediyon nan ba karamin tallafa eh, mana take yi ba. Ka gane ko babban yaya? Ainihin duk wani abin da za a kawo maka ina so ka gane cewa ba wani abu bane illa hasada kamar yadda nake faɗa maka. Saboda ba ƙaramin cizo muke yi ba. Yawa. gaskiya fa akan maganan gonan nan fa abun ya yi yawa ba kwa taya na aikin gona ba ga huda ayyuka sun mun yawa amma kuma wai rediyo kan kura yare shi kenan abun da kuka je kuka koya gonan nan sai ka san sai ji gaba ɗaya ni rasa mami wai kullum magana ɗaya gona dai gona dai kawai mu dai yanzu bari mu samu lallalla na san abun da zan muku ku je mu ci gaba da farko tunda ba za ku je gona ba ko ba za ku je gona ba shikenan zan yi maganin ku ke kuma gaskiya abun da kike min bana jin daɗi ina ma yaran nan faɗa sai ki rika eh, goyon bayan su ba na son haka haba mai gida yaran nan ban ga laifin abin da suke ga me suka yi wanda za a dinga sa su a gaba kullum ana musu faɗa dan rawa da waka me a cikin nishadi ne da bai Au ke ma kin goyi bayan su kenan su je su yi abin da za su yi ko shikenan ba damuwa zan ɗau mataki daga ke hasu zan hukunta ku. Mai gida ta yi haƙuri dai su dai abin da suke ban gani su ka kai haƙuri akan wannan magana. ya kai ne ta sallah yaya ba ta tambaye ka za ta je gidan liman yayanta ta ce ta tambaye ka kabgarin nan na daban-daban wannan nata yana nema ya shige min an ce da kudin dare shi dan yana liman yana yawanta na biya sadaki aka aura min kuma ba za ta ringa bin ubani na ba kai za ta ringa ba sallahu ni da gidana ai ka ringa hakuri hakuri wato kai take ba sako ka ga yanku don kutumar ai mai gari ne ya ga cewar kin gama idda ya turo mu a zo a sanar da ke da wannan sako ko kuwa ba haka ba mai gari na aiko mu akan da cewa mu zo mu faɗa miki yana ciki ma'ana yana son ki kuma aurenki zai yi wannan gaskiya ne to ko ba ta so ne Wa zai ki mai gari? Ina son shi, a gaya mai na amince. A to masha Allah. Masha Allah. Mai gari ya ji. ji, za mu mai. Zo mu je Liman, ba kwa yin addu'a da ya kamata. Da ba a samu lalacewar yara irin wannan. Sai Allah ya baka nasara muna iyakan mu. sai dai gaskiya a ƙara miƙewa tsaye eh to Allah ya amsa mana amma in Allah da zamu maganin Allahu akbar wa kun dawo to ni dai labai mun je wannan waje da liman yake faɗa amma fa ni ban ga kowa ba ba ku ga kowa ba a ni ban ga kowa liman Allah ya baka nasara ka dai ga yadda na shigo maka to ni dama na san ai ba za a same su ba saboda ni yanzu ma maganar da ake ciki ba zan iya komawa wurin ba ni kadai to dai liman ba zai karya ba duk abin da aka yi akwai wani abu a kuma za mu tsananta bincike ba za mu taɓa bari garin mu ya lalace ba ba za mu taɓa gari wannan gari namu na daban-daban a ce ya lalace ba eh, liman ka sha hurumin ka sai mu yi maganin wannan matsalar amma kai ce wani ta amince ta amince ta amince dai ko kuma kun mata bayani komai da komai ta amince ta amince ku tashi ku zo ku zo min da ita ku zo min da ita eh. Allah ya baka nazara liman na ji kana cewa uwa ni ta amince wani abu ne eh ka san wato rigimar su ce ta can gida ta yara to kuma abin yake nema ya zama na manya shi yasa muke ta kokarin mu ga an samu daidaito da maslaha Allah sarki eh. to Allah ya bada sa'a ya kamata dai a mike wallahi eh, wa alaikum salam zo ta nan ki zauna uwa uwa ni uwa ni ah malam liman ai ina ga shi aji a je a ci gaba da addu'a eh a je a ci gaba da addu'a eh. mu nan zamu zauna mu tabbatar an samu maslaha eh, eh, a je a yi addu'a a je a yi addu'a kai da wannan da wannan da wannan ah, ko kuma kowa ya toshe kunnensa ya sa hannu ya rufe kunnensa ku toshe kunnen ku ba ma so mu ba na so ku ji abin da faɗa dawo daga nan lafiya lau na ba gaskiya sun dai yi miki bayanin komai ko eh an yi min bayanin komai kuma sun gaya miki dalla dalla kin gane mm-hmm. eh kin gane kuma ba wata matsala to gona ta zama taki abin da za a yi bayan sallar isha ki same ni a bayan gona ta zama taki ki kare godiya nake baki da matsala ba kuma wanda ya isa ta da wannan magana saboda haka daga yanzu gona taki ce tashi ki je Allah ya yi albarka insha Allah ya tsam aha sai eh, eh kai ku ku bude kunnan kuma eh to Allah kara ma tsaurai kun yi abin da ya kamata eh waye bayanin a cikin ai ni ne uwa ni bayani kai mata bayani dai sosai komai da komai uwa shikenan ba rabon kuna A gawayi abu da ake ciki ne abu. Lafiya lau. sannan na zo gidan ma ba nan na kwala kira na kwala kira babu wanda ya amsa min a cikin gida kuma ina jiki ok kina ji na kenan ayyo na tuna ma fa ba na nan fa na je dandali ne fa na ji an ce barau yana zuwa wajenki barau Mm, wane ne ma barau? Barau nawa muke da su a garin nan? Au, um, baranzu ɗan... Ƙanin kada. Baranzu kada? Shi, me ya haɗa ki da shi? Ranar nan ne kawai sai ya zo nan yana zuwa nan wurin sai na ce mai kai ni fa ka tafi fa ban ina fa da saurayi na kaɗa shi na seta mai hanya na ce in ka bi can ka miƙe kana yin kwana har gidan. Na gode, na gode Abu. Ka san fa kai kaɗai ne. ni na san ba za ki ci amana ta ba wallahi shi ma yayan nasa a gidan kiɗa sai na koya mana hankali yau eh bara ni duka bayan to to um, katina ka saba in za ka zo in zai ka gamu wannan gyaɗa ina take yau sai na dawo yanzu zan duka can ɗin to kenan Allah ya tsare min kai Allah ya kiyaye hanya sai ka dawo to to to to to to to bismillahi ramanu rahimami na kumfatar zinaka mambadan sabutina wata kuswa abduma saddattun an sabinlo walakun azab ul azim. bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir yasin yasin wal qur'anil hakim wal qur'anil hakim wal qur'anil hakim wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل الحكيم العزيز الرحيم تو تو Thank you. kar ka zo ba ka iya ba to to to to to to to to to to to mu je wa ya tajannabu ala ashqa allazi yasla an-nar al-kubra إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ملك Kai, ɗaliti, ku dakata, ku dakata. To ku saurara, ku saurara, mala ce saurara. Ta sallah. <laughs> Na'am. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mene ya faru? Kin shigo mun makaranta kina kuka. Wallahi gaskiya ni yaya na gaji da wannan cin mutuncin da yake mun wulakancin safe da wannan rana daban bayan hana ni abinci ma wai hada duka na yake yana zagi na. Inna lillahi. Shi mai gidan naki? <laughs> Eh. Ya sa hannu a jikinki ya buge ki. kuma ya fi son uwar gidansa a kaina kuta-kuta baya ganin mutunci na. Wato ni ni limamin garin daban-daban ba za ma a mutunta ni ba? Har yarinya za mu kai ma a ce ana dukanta? To wallahi tallahi tun da ya sa hannu a jikinki. Ki hakuri ta sallah. Gaskiya Kin san a'a a'a mai hakuri yana tare da Allah. Inna Allah as-sabirin. Kin ga daga don Allah don annabi kar ki shiga ki koma gida yanzu ina tashi zan nufi wurin mai gari kuma bari ki ji wallahi tallahi ni ba za a yi mun haka ba jaka na kai masa ki tashi ki koma ki yi hakuri kar ki koma in Allah ya ta ki hakuri ki ji ko